Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu Baba Yakubu Makeri. jiragen yakin turkiya sun kashe akalla mayakan kurdawa 36 a cikin wani farmaki da suka kai akan wata runduna masu ra'ayin gwamnatin siriya a jiya asabar a gundumar afrin da ke arewa maso yammacin siriya yankin da ke hannun kurdawan a cewar cibiya mai sa ido a kan yakin siriya rundunar sojojin ta syria democratic forces sdf a takaice ta tabbatar da wannan farmaki ta sama a cikin wata sanarwa amma kuma bata bada adadin waɗanda suka mutu ko kuma inda aka kai wannan harin ba sdf rundunar mayakan gwamnatin siriya ce da ke taimakawa kungiyar mayakan kurdawa ta ypg cibiyar mai sa ido akan yakin siriyan ta ce da take zaune a birtaniya ta ce wannan farmaki shine na cikin uku da aka kai akan rundunar masu ra'ayin gwamnatin siriya a wannan yanki ƙasa da sa'o'i 48 rundunar ta isa gundumar afirin ne a makon da ya gabata domin su bada taimako ga mayakan ypg bayan wata guda da kurdawan suka buƙaci taimako tun lokacin ne rundunar haɗin gwiwa a jagorancin turkiya mai adawa ta fara kai hare-hare a afrin a ranar 20 ga watan janairun wannan shekara lamarin da ya ke ƙara ta'azzara cibiyar mai sa ido a kan yakin ta ce rundunar da turkiya ke yi wa jagoranci ta kwace sama da kashi 20 a cikin ɗari na afrin bayan kwato garin rajo da ke arewa maso yammacin gundumar da afrin din a jiya asabar kasar china ta yi kashedi a kan mummunan tasiri da shirin harajin amurka zai yi wa kasuwancin duniya idan har shugaban amurka donald trump ya ci gaba da ɗora harajin kashi 25 a cikin 100 a kan da ake shigo da su daga kasashen waje. shugaban ma'aikatan harkokin kasuwanci da kuma hukumar binciken hukumar na bincike a kasar china wan hejon ya faɗa a cikin wata sanarwa da yammacin ranar juma'a cewa wannan harajin zai yi babban lahani ga hulɗar cinikayya da cibiyar kasuwanci ta duniya take kullawa kazalika zai yi mummunan tasiri a kan hulɗar cinikayya tsakanin ƙasashe. jami'in na china ya kara da cewa idan har wannan mataki da amurka ke niyyar ɗauka ya tabbata zai addabi muradun china kuma ita china za ta yi aiki da ƙasashen da wannan lamarin ya shafa don kare 'yancinta da kuma muradunta a hali da ake ciki kuma firaministan canada justin trudeau ya ce canada ba za ta amince da wannan haraji da trump ke niyan bullowa da shi ba kuma ya ce a shirye yake ya ba da kariya ga masana'antun ƙasarsa. shugaban ƙasar burkina faso roch kabore ya kira ga jama'an ƙasar a jiya asabar da su baiwa sojojin ƙasar haɗin kai wurin aikinsu wuni guda bayan da wata ƙungiyar 'yan bindiga ta shirya kai wani hari a kan ofishin jakadancin faransa da cibiyar al'adu da kuma helikwatan sojojin afirka ta yamma a babban birnin ƙasar burkina faso wagadugu ya ce ina ba al'umma ƙwarin gwiwa da ku baiwa sojoji da sauran jami'an tsaro haɗin kai a wannan yaƙi da muke yi da 'yan ta'adda in ji shugaban ƙasar a cikin wani jawabinsa a kan talabijin ƙasa ƙungiyar ta'adda mai ikirarin fafutukan kare musulmi da musulunci ta gsim a takaice ko kuma jama'a nusratul islam wal musulmin a larabce ta ɗauki alhakin kai wannan harin a jiya asabar a cikin wani sako da kamfanin dillancin labaran ƙasar murtaniya al'akbar ya gano wannan kungiya da ta hada da kungiyoyi mayakan jihadi su uku a kasar mali wacce a baya can suke da alaka da alkaida ita ce take shirya wasu manya-manyan hare-hare da ake kaiwa akan fararen hula da rundunonin soja tun lokacin da aka fata a bara kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc tsohon firaministan italiya silvio berlusconi ya kai wata ziyarar bazata a mujami'a a napoli a jiya asabar wani guda kafin zaɓen 'yan majalisar dokoki italiya da italiyawa za su yi a yau an haramta wa 'yan siyasa yakin neman zaɓe a ranar asabar amma ziyara da balasconi ya kai a mujami'ar sansevero ya janyo ɗimbin manema labarai da magoya bayansa balasconi mai shekaru 81 a duniya ya faɗa wa manema labaran cewa shi da budurwansa mai shekaru talatin sun kai wannan ziyara a mujami'ar ne don yawon buɗe ido ya ce wannan mujami'a tana cikin abubuwa da kasar ta gada da babu wata kasa a duniya da ke da irinta. ta da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa ƙasar jamhuriyar Nijar ne inda aka samu wasu sauye-sauye game da dokokin zaben ƙasar biyo bayan zaben da a gudanar a ƙasar na baya-bayan nan. Domin ko an gano cewa an tafka wasu kurakurai a zaben da a gudanar ɗin. Wannan ya sa hukumar zaben ƙasar da ake cewa Seni da haɗin gwiwar wata ƙungiya ta Central Africa wadda ake kira Ogota suka shirya wata ganawa da masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe a ƙasar domin yi musu bayanin da ya sa aka sauya wasu abubuwa a cikin kundin zaben ƙasar Ga kuma bayanin da Isa Bakari wakilin hukumar zaɓe a wannan tafiya ya yi wa tamar abari game da waɗannan sauye-sauye. Lokacin da aka yi election kinan na 2006 to akwai 'yan kurakurai da aka samu a ciki. Kurakuran nan da aka gani kuma PCB lahi aiki ne wanda organization International La Francophonie 'yan NDI da suka tsaya suka yi bincike suka lalle akwai kurakurai. kuma kurakuran nan da aka gansu sai da aka tattamna da kowane party politik majority opposition da su ce civil duka an yi zance da su su ma sun tabbatar da lalle kurakura na akwai su in ana son wata kenan a yi election wanda kowa hankalin shi kwance wayannan kundayen sai an nemi an musu eh, gyaran huska a gyaran huska da aka gani aka sai an daga a cikin constitution tunda kun san ita wannan eh, doka ce ta kasa gaba ɗaya ita ce kamata a fara gyarawa an ka gyara ta a lokacin nan kuma sai a komo kwad electoral shi ma a mashi gyaran to a cikin gyaran dai misali abu ne wanda ya shahi lokaci dele in ji nasara ba to akwai da laifin wanda ake bada kamar yanzu aka ce za a aika takardu daga wajen gubernura zuwa wato kenan minister da lintar ko daga wajen eh, minister da lintar zuwa kur to wannan wurin su ne a gani akwai kurakure sosai an ana son wato kenan abu ya haske eh, sai an gyara wannan abu to su ne aka gyara sabbin sauye-sauyen dai sun hada da tsari na rajista da hoto ko me ke dalilin yin gyaran da aka samu cikin wannan kundin na constitution da na code electoral akwai resansiman wanda ake cima biometric za ka zo a ɗauki hotonka sai da kartikin nan an baka da kartikin nan bai yiwuwa ka ta kai election amma kuma kartikin nan an za a ɗauki ka. sai ka ba da wato kenan pies ko nationality ko ko passport ko ko act naissance ko ko card d'identité wannan an baka ba da su ba bai yiwuwa ma wato kenan mu ne mai aiki tare da shi wannan taro da yawa kana ɗakin muhawara na majalisar da'ira birnin maradi ya gama 'yan siyasa ƙungiyoyin furofula mabiya addinai daban-daban da sauransu malam labo muhammadu na bayan da tarayya mai mulki kaka ko kaji da wannan ne abin da ya shahi mu 'yan siyasa kasa haka shi karan kan shi don abin da ya shahi zaɓe ya shahe shi zan wasu mun yi maraba saboda za su ba mu haske bisa wasu gyare-gyare da aka yi sabon salo na yin zaɓe zo za mu shiga mu waye majama'a kai mu gaya musu menene za mu fuskanta zuwa gaba. Shi ko Malam Ahmadu Mamman Dutse na jam'iyyar Adawa Lumana Afirka cewa yayi. Aka ce wanda maciji ya sara in ya ga igiya gudu yake kenan babu yarda tsakanin 'yan siyasa wannan yarda ita ya kamata a nemo. A lokacin buɗe wannan taro gwamnan jiha Malam Zakar Umar da ya jagoranta ya yi kira ga galibin 'yan siyasa. Abin da kuka shi tun da ku ne ku kai shi ga magoya bayan ku ba saboda komi ba ake waɗannan tarurrukan da gyare-gyaren saboda neman zaman lahiya ba ƙaramin arziki ba ne kutan duniya ga da ake yi mafi su, kurakurai ne na siyasa kurakurai na zaɓe ke kawo a nan matsaloli. mun gode malam sha'ibu mani yanzu bari mu leƙa najeriya kuma akan batun da muka taɓa kawo wawan lokaci can baya wato zaɓen jihar kano da ya haifar da cece kuce har jam'iyyar pdp take cewa jefa kuri'an da yara suka yi da sanin hukumar zaben kasa domin ko kundin sunayen a ita ce ke da shi kuma ita ce ta ba hukumar zaben jihar kano wannan kundi to ganin cewa ba hukumar zaɓe ta ƙasa ce ta gudanar da wannan zaɓen ba ta yaya aka yi laifi ya zama nata domin jin abin da hukumar zaɓen za ta ce nasir adamu hilkaya ya tattauna da aliyu bello kakakin hukumar zaɓen na ƙasa kuma ya fara tambayarsa ne ko ina matsayar hukumar zaɓe game da wannan zaɓe na kano tunda ko hukumar zaɓe ta kasa ita ce ke da kundin rajista wanda aka ce an ga yara ƙanana an gan su layi domin jefa kuri'a ga bayanin da ya ma nasirin. to abun guda biyu ne a haɗa wuri guda na farko dai hukumar zaɓe ta tarayya ba ita ke zaɓen ƙananan hukumomi da su hukumomin zaɓe na jihohi ke gudanarwa ba ko da yake ita ke yin rajista amma fa akwai matakai na in za a yi zaɓe akan bi a tantance a duba a ga waye ya fi cancanta ya jefa idan kai maganar rajista eh hukumar zaɓe ita ke yin rajista amma ya ake a rajista na farko ana yin rajista nan a bayyana jama'a kuma ana tantancewa kuma bayan an yi rajista ko wanda ya kamata a ce sunansa ya shiga cikin rajista akan sake fidda sunayen nan abin da ake kira display don duk wanda yake da wani korafi ma ya zo ya duba jerin gwanon sunayen waɗanda ke wurin ya ga waye ya cancanta a bashi waye kuma bai cancanta a bashi ba sama dai an yi haka din kuma an gabatar kuma ya tabbata an tantance tun a wancan zamani idan ka zo ka ranar zaɓe a yadda al'amarin hukumar zaɓe take gudanar da ayyukanta shine a rumfar ranar kowane zaɓe akan saurari ma'aikatan zaɓe sukan saurari masu jefa ƙuri'a su zo kan layi ko wanda zai zo ya hau kan layi da wannan katin sa na jefa ƙuri'a din in ya zo sai an duba an ga fuska an ga jadawalin abin da yake cikin kundin rijista an tantance an tabbata shine a gaban bainar jama'a wannan ina nuna maka ƙarin matakan da ita kanta hukumar zaɓe ta tarayya ke ɗauka don ta tabbatar da cewa mai kati shine zo jefa ƙuri'a wadda kuwa a cikin jerin gwanon sunayen da yanzu ke gaban hukumar zaɓe batta da wani abu da ke gwada mata cewa akwai sunayen ƙananan yara ai rijistar da ita jihar kano ta aiki da ita a wannan zaɓe in dai irin rijista da muka basu ne to ai mu ma da ita muka yi wancan zaɓe na 2015 da ita muka yi zaɓen ciki gurbi a minjibir kuma ba mu samu korafin waɗansu yara ƙanana sun zo sun jefa ƙuri'a ba saboda haka wannan korafi da ya zo sai a nemi ina ya samu tushe ina ya samu asali kuma suwa ake tuma wadda duk zargi zai koma kan ita hukumar zaɓe ta jihar kano ne amma duk da haka ita kuma zaɓe ta tarayya ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta ce tun an samu korafi to bari ta ga abin da ya kamata ta yi sai ta naɗa wata tawaga mai ƙarfi da a yanzu zancen da muke maka ta tafi jihar kano don ta tantance gaskiyar wannan al'amari daga bayanan da suke cikin kundin rijistar da ita hukumar zaben jihar kano wato hukumar zaɓe ta tarayya reshen mu kenan na jihar kano yake ɗauke da shi ba wai za ta tafi ta tuhumci hukumar zaɓe ta jihar kano ba ne za ta tuhumci kundin rijistar mu da ofishinmu na jihar kano yake aiki da shi da sauran bayanai suka kamata don a samu dukkan abin da ya kamata ya nuna alƙiblar wannan magana kuma hukumar zaɓe ta yi alƙawarin, da zaran ta kammala bincikenta za ta fayyace wa al'umma ga halin da ake ci ga abin da ta gano ga kuma yadda ya kamata a yi waɗannan abubuwa ana jiran kwamitin da aka aika jihar kano ta je ta yi nata bincike da kuma dawo da sakamakon da za a bayyana wa jama'a wato alhaji aliyu ɗazu ka nuna wannan rajista ita aka yi amfani da ita eh, a zaben 2015 da kuma na cike gurbi na min jibir watakila abin da ya sa zai iya wa yi tambayar ba a samu korafin da ka yi magana ba wancan babban zaɓe ne na kowa da kowa kusan ko ina ana yin zaɓe inda ka ɗebe na min jibir ɗin ba ka gani har yanzu dai yana iya yiwuwa akwai matsala a cikin wannan kundin ne na ainihi to ai da fara na ma bayanin cewa abu biyu ne a haɗa wuri guda rijistar zaɓe wato abin da ake kira shi under age registration in an samu wani yaro a cikin kundin rijista kaga maganar da ta shafi kuma zaɓe kenan amma under age voting ma'ana jefa ƙuri'ar da a cikin zaɓen da ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ƙarƙashin gwamnatin jihar kano abin da ake kira sec ta jihar kano ta gudanar in don zaɓe ne da aka samu aika-aikan da yanzu ake korafi a kansa to wannan tuhuma ta koma kan hukumar zaɓe ta jihar kano ba kuma abin da ya shafi kuma zaɓe ta tarayya ba har sai in wani ƙoƙari ko wani bayani ko wani abu ya yi nuni da cewar ai akwai kamanceceniya ko akwai alakar jefa ƙuri'ar yaran da ake zargin sun jefa ɗin da kundin rijistar mu in aka bincika rijistar hukumar zaɓe ta tarayya da ke kano aka tabbatar da cewa babu waɗannan yaran ashe kenan akwai akwai alamar cewa ba mamaki wannan hotunan ma ta iya ba na gaskiya ba ba mamaki ta iya waɗannan yara da aka zargi sun jefa ƙuri'ar ƙuri'un waɗansu mutanen da mu a wurinmu sun cancanta su jefa ne aka yi shiga multu ko aka ara aka basu wanda mu ba mu kai mi wannan bayani ba ba hurinmu ba ne amma abin da ya shafe mu shine yaya halin rijistar jihar kano take shin akwai yara a cikin rijistar kano din ko kuma ta ina suka samu shiga in an samu muddin babu wannan a cikin korafin da kwamiti ta je bincike in a kan zaɓe da ba hukumar zaɓe ta tarayya ne ta gabatar ba to sai a koma kan ita hukumar zaɓe ta jihar kano a nemi bayani a wurinta. to mun gode malam nasir kai sai dai mun so da akwai lokaci mu ji matsayar hukumar zaɓe game da sauya tsarin zaɓe da majalisar dokokin ƙasa suka yi kuma shin ina matsayin kowane su game da wannan batu a cikin dokar ƙasa sai kuma baiwa shugaba muhammadu buhari damar tsayawa takara da gwamnonin jam'iyyar apc suka yi to anya zaɓe ne wannan ko naɗe sai dai waɗannan batutuwa ba za su samu ba a cikin wannan shirin amma a cikin shirye-shiryenmu na gaba za ku ji yanzu amadun wakilan namu da suka haɗa da tamar abari sha'ib mani da nasir adamu hilkaya da bakin su sai juli gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. baya ga matsalar rashin kwanciyar hankali yanzu aka wata matsalar da ke addabar wasu kasashe masu tasowa wajen kawo fitina ita ce fata yadda ake amfani da kafofin sada zumunta na social media ba tare da ka'ida ba yanzu haka dai shafukan sada zumunta na social media na ko taka muhimmiyar rawa wajen samun labarai ko idan sako da ma hada abota wasu lokutan ma hada hada wuri a tsakanin al'umma domin kama daga kafofin irin su facebook twitter ba don instagram google plus kai har zuwa whatsapp kama kawo labarai cikin sauki baya ko ga hada zumunci to sai dai yayin da inda da aka ci gaba aka yi amfani da waɗannan kafofi ne ta inda suka dace a ƙasashe masu tasowa da alamun ko ba haka labarin yake ba haka na ma kuma masana halayyar dan adam na amurka sun gano cewa shafukan sada zumunta irin su twitter da facebook da pinterest na ku haddasa mutane da yawa jin kadaici rahoton ya gano cewa sama da sa'o'i biyu da mutane ke suna amfani da shafukan sada zumunta a rana yana kwanin ninka biyar sanya mutum keɓe kansa daga jama'a rahoton dai ya amana cewa irin yadda ma mutane ke baje kolin hotunan su a shafukan sada zumuntar na yadda rayuwarsu take yana sa wasu da basu da irin wannan ta tagomashi jin kyashi da kuma hasada haila yau binciken ya yi dubi ne ga waɗanda masu ke amfani da shafukan instagram da snapchat da kuma tumbar to sai dai ko kamar yadda na faɗa tun farko a inda aka ci gaba ana amfani ne da irin waɗannan kafofi ta yadda suka dace yayin da ku a ƙasashe irin najeriya da alamun fa ba haka labarin yake ba architect sa'adatu aminu barkindo malama ce a babban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adamawa wato adama state polytechnic ta ce maimakon samun ilimi da labarai ko fasaha wasu ko sun koma amfani da kafofin ne wajen yada kadiya ko kuma tada husuma. yana da illa sosai saboda ana samun abubuwan da ba shi bane ba ana yadawa ana samun maganganu dai irin wanda ba a tabbatar da sahihancin shi ba sai a dauka yada while kuma in aka bincika ba hakan bane asali ya faru ba ba bincika abu mai kyau kafin a yada shi a social media so inda a ce za a dan samu lokaci dai kaɗan a duba ko a samu sai sahihancin magana kafin a rubuta ko kuma a yada ko na hoto ne ko kuma dai rubutu ne kawai da zai fi za fi samun alheri sosai akan yanda ake yadawan din yanda ake yadawan in dai ba na gaskiya bane gaskiya yana kawo illa dewa yana iya kuma tada ko husuma ya tada hankalin mutane har ya resulting to abubuwan da ba shi ba na fitina ko kuma wani abu shi ko malam muhammad lawal dalladi ya ce shi ya yi mamaki ne ma na yadda wasu suka yi amfani da hotunan su lokacin da bom ya tashi a masallacin da suke ta wajen nuna hotuna a matsayin ɗaya daga cikin hotunan rikicin yankin Mambila na jihar Taraba ya ce wannan abun ya bashi mamaki matuka. Social media abu ne sabo da hanyar sada sako ga al'umma gaba kida yana da kuma alheri mai ɗumin yawa amma gaskiya sharce-sharcen shi ya fi yawa saboda kare-kare da ake sawa a ciki ko mutane su yarda su ɗauka cewa gaskiya ne yanzu yawanci abun da ke faruwa a social media nan karya ne ake yadawa da jita-jita don haka yana aifar da fitinu da yawa yana aifar da tashin hankali da yawa ba zan taɓa mantawa ba akwai wanda da nake nake kwance sai na bude facebook dina kawai sai na ga ana faɗa a mambila amma wanda ya ɗauko hoton sai ɗauko hoton bomb blast da aka yi a jambutu cikin jimeta sai yasa ya ce gashi an kashe fulani a amambila kuma ina cikin lokacin da ya bambula na, na, na jambutu kawai sai tura masa na ce ka ji tsoron Allah ka san cewa in mutum ya yada irin wannan abubuwa to ba alheri ba fa zai rinka haifarwa to kama a cikin waɗannan a kafofi kaman waɗanne ne suka fi illa a wannan kafofi na sada zumunta wanda ya fi illa shine wannan whatsapp domin whatsapp kai ne kadai wanda aka tura masa sakon kake gani da kuma wanda ya tura masa sakon yana kunshi da abubuwa da yawa wanda idan ma kai sa'a kenan kai sharin din su to nan ne ma zaka dan samu sauki a cikin al'amuran domin za a fayyace ma ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba don ana turo sakonni wanda ba su da ma'ana ba su da ma'ana a addini ba su da ma'ana a zamantakewan al'umma ba su da ma'ana a koda harkan kiwon lafiya ne so da yawa zaka gani a whatsapp din nan dai an turo ma abun tashin hankali wanda ba gaskiya bane fa bai faru ba za a ce ma a wuri kaza wuri kaza wuri kaza musulmai kaza kaza kaza kaza an yi musu illa ko kuma kristoci kaza kaza an yi musu illa kawai sai ka dauki kiyayya ka dora musu kuma watakila abubuwan nan ba haka bane batun sanya ido kan yadda ake amfani da shafukan sada zumunta na zamani a Najeriya al'amari ne da ke da saurin tada jijiyar wuya saboda yadda aka samu sabanin fahimta a kansa 'yan kasa da dama na ganin sanya ido kan shafukan na sada zumunta tamkar wani yunkuri ne na danna hakkin da kundin tsarin mulki ya basu na faɗin albarkacin baki yayin da masu son a kayyade yadda ake amfani da shafukan ke cewa barin su ci karen su ba babbaka zai ko iya haifar da gagarumin illa ga kasar idan ma za a yi tunawa ko a watan disambar shekarar 2015 lokacin da majalisar dattawa kasar ta so ta kawo doka da za ta sanya ido kan masu amfani da shafukan an ta kai ruwa rana a tsakanin masu fafutuka da kuma su 'yan majalisar kuma da a ce an zartar da kudurin dokar da ya bayar da dama an sama ɗaure masu mu'amala da shafukan sada zumunta da suka yi wa wani kazafi na tsawon shekaru biyu a gidan yari to koya masana ke ma kallon batun sa idon a yanzu mr tom garba mawallafin jaridar yanar gizo ta tgnews.com na maganin fa akwai abin dubawa. Me da yanar gizo wata guri ne na fadace-fadace zage-zage a wanda yau a Najeriya na kokarin ma a ce an kawo ita shine ake cewa hate speech wato ana kokarin a samu ko a zakulo yadda za a yi a yi a dakatar ko a rage da yadda ake bata jama'a ko ko bata gwamnati ko bata gari ko kuma bata wani mutane dai saboda ta samu wani irin a yi amfani da matasa su ta yaya ta waɗansu abubuwa wanda suke so su biya muradin kansu wannan abu zai zama mana babban matsala idan ba mun magance ta ba kuma hanyoyi da dama da mu dauka magance wannan abu shine ina ganin na farko dai a ɗauko turba na wires ma matasa kai ga amfani da wannan abu sannan kuma a ɗauko turba wanda za a ga cewa dai a san yaya za a yi ana yau a ɗauko hanyar rage amfani da waɗansu harkoki ko kuma waɗansu maganganu wanda zai iya kawo fusuma ko kuma iya hasada waɗansu abubuwa a ƙasar nan abin da ke faruwa a najeriya a kwanan nan za mu iya fahimta da cewa kamar abubuwan da suka faru na kashe-kashe nan ba wai cewa ka faɗi ra'ayinka ba kyau wani amma yadda za ka faɗi ta kuma a wani yanayi za ka faɗi ta shine yake ɗan ƙara waɗansu problems ɗin so kaga matasanmu da yau sun ɗauki wannan dama suna faɗan abin da ya kamata kar a faɗa a lokacin da bai kamata ba shi aiki ko kuma na sanin abin da ya kamata shine ka faɗi abin da ya kamata jama'a za su fahimta kuma ya ɗauki hankalin jama'a ba wa kawai ka taso faram kawai ka ɗauki hotuna ko kuma ka yi ta bayanai yadda ka ga dama yadda kake kuma kake son ka bai to wannan yana kawo wani cikas a rayuwar mu so ni kira da nake son uwa matasa shine su fara ka mu yi abin da zai taimaka kasar eh, mu mu gina kasar mu mai amfani da wannan yanar gizo. Koma da menene dai in yi magana da yakan ce in za ka faɗi faɗi gaskiya domin komai ta ka ja maka ka biya. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Mugargaɗe mai gina mai mugunta. mai gina mugunta. Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na. zuciyanmu ta mana daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marma ya taɓe muddin yana gina ramin Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda. inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazar ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.